لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين yayin da ya bayyana cewa baya nan sai yace wallahi sai na yi masa azaba mai tsanani ko kuma in yanka shi a matsayin ukuba akan rashin zuwansa ko kuma ya zo min da hujja bayyananniya da take nuna uzurinsa akan rashin zuwansa.